الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا رب ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال تسأوا فيها ولا تكلمون نعم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا غير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa kuma mai komin wanda ya ba mu dama don ainihin halartar wannan zama a yau na wannan karatu da muke yi a jiya in ba amanta ba mun shiga wannan sura da ake kira suratul gashiya mun fara karanto ayoyi da lokaci yi? yanzu su mai sake daukowa daga farko ta yi ma ba za mu karin suran yau din ba بسم الله هل أتاك حديث بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع نعم وجوه يومئذ ناعمة يكفي ubangiji subhanahu ta'ala a jiya mun faɗi abin da wannan sura ta fi kula da shi da kuma abin da surar ta kunsa da abin da ya tabbata na hadisi wanda ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi yana karantawa a cikin sallah ta juma'a sannan mun san adadin wannan ayoyin da ke cikin wannan sura muka ce yana da ayo 26 Allah subhanahu ta'ala ya fara da cewa hal ataka hadithul ghashiya muka ce al-gashiya ɗaya ne daga cikin sunan naki na tashin alkiyamu jiya mun faɗi sunaye da dama wanda malamai suka ce sunan na kisa shalkiyama ya kai kusan saba'in akwai yawon jami'ai akwai yawon kiyama yawon ba'af da dai sauransu yawon wa'ad da sauransu to nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal a ataka da gashiya shi kuma kalman gashiya bayan ɗaya daga cikin sunan na kiyama ma'anarsa mai lulluba mana lullube al'umma da irin jarrabawa da ababa daban-daban domin rigingimin da za ka shiga cikin ranar alfiyama to sai a hankali takshin nas tana lullube mutane bai ahwala saboda irin tsoratarwa wanda kiyama take kunshe da shi to shine Allah subhanahu wataala yake cewa shi labarin alkiyama ta zo maka kamar tambaya ake wa annabi ko kuma ka ba da ma'anan hal bi ma'ana ka sai yana ɗaukar ma'ana haka lafiya tabbas a taka su gashiya ababa da zai faru a ran alkiyama ya zo maka a ranar alkiyaman nan daga cikin ababa wanda zai faru a wannan yinin Allah ya ce wujuhun yau mai izin khashi'a ma'ana al'umma an kasa su gida biyu akwai waɗanda suke mutanen kirki akwai kuma waɗanda suke lalatattu to shi sa a nan sai amfani da don da ya ce wujun yau mai zarkashi a nan zai kawo nau'in abinda zai same su a gaba kuma ya sake cewa wujuhun yau mai izin na'ima shi ma zai sake kawo kenan kaga al'umma sun kasu gidaje to sai ke cewa wujuhun yawma izin khashi'a a ranar alkiyama akwai waɗansu fiskoki daga cikin labarin da ya zo annabi kenan akwai wasu fiskoki wasu mutane jama'a khashi'a gan gansu kaskantattu ne walakantattu za su tashi walakantattu kuma su tashi kaskantattu wujuhun wasu fiska yau mai zama wannan yini na kiyama ka ce yawmul gashiyarin ko yawmul wa'ad ko yawmul jam ko yawmul qiyama da duk abin da ka je kira yau mai izin a wannan yi ne khashi'a kaskantattu ne a wannan ranar me ya haifar mu mutum ya tashi walakantacce kuma kaskantacce bai kamata kawai a ce wasu akwai wani ƙa'ida ta malaman usul fiqh da suke cewa al'asul fil insa baratul asliya ina ga wani kaida na haka ma'ana dan adam asali dan adam shi ba mai bai laifi mm. kawai ka ce mutum mai laifi a ita laifin kowa kubutacce ne dan adam kubutacce ne saboda haka Allah ya halitta dan adam ba wanda aka taba sa aka ce ya zo duniya yana da laifi kaza ko zaman da ya cika ya zama a cikin mahaifiyarsa ya yi laifi a'a to saboda haka in ka ga mutum mai laifi ne to ya zo ya yi laifin ne ya yi laifin ya zo ya yi shi ne inda bai ba zai zo mai laifin ba to me ya haifar wa mutum kaskanci a lahira har ya tashi a walakance Allah ce wujuhun yau mai zukasha wani su fiska a kiyama za a walakance kaskantattu sai faɗa daga ciki sai faɗi guda daya wanda abu da yawa ya haifar da daya a ƙarƙashin daya milatun nasiba mutum mai tsananin aiki ne nasiba kuma mai wahala a kai amilatun nasibatun to kaga mai aiki ne tukuru amma kuma aikin kuma ta wahala wasu malamai suka ce a cikin wuta ne wannan zai aiki tukuru kuma ya dinga shan wahala to amma su malamai suka ce a ai ka kalla wujuhun yau mai izin khashi'a wani fiska a kiyama kaskantattu to akwai wani abin da ya haifar da ka samu kanka wannan matsayi to a zaman ka na duniya amilatu yi aiki tukuru sai dai aikin kuma ba ta je kan sunna ba to sakamakon wannan wahalan na sifatin ko mai wahala ya aiki tukuru kuma aikin wahala kaga wannan bid'a ke na dare. domin ta aikin bid'a ne take kama da addini hmm. me yi ya sha bakin wahala amma at the end of the day bai da lada a wurin Allah subhanahu wa bugu da ƙari ya ta tasladaran hamiya kuma za a kone shi da wuta mai tsananin zafi saboda bai yi aiki a karantarwar suna ba misali ai manzo Allah ya faɗa cikin hadisi zai mun faɗa hadisi khawarij kaga ɗan bid'a ne sun iya sallah sun iya suna azumi komin sallan sun kaga sallan da yau sai kare na naka saboda suke yi cikin komin nasu zaka daidai ne har muka ce saboda tsaban marikon su addini suna ganin yan mace ma na haila ta yi sallah kawai ba dalili suka ce kaga barna kenan da wayansu abubuwa wanda su suka tafi da shi akan menan nasu to amma manzo Allah ya ce fita suke a cikin addini kamar yadda koli ke fita a cikin baka ko abin da ake harbi nan da shi yake fita a cikin menan don a nuna maka cewa aikin ba ta ginu akan sunna ba kuma ta na hamiya wuta zai kone su wuta mai tsananin zafi kuma a wutar yan bid'a da masu a Allah wanda za su shi kaskantattun nan Allah ce tusqa min ainin aniya za a shayar da su daga wani idanun ruwa aniya tafashashe mai kwaranya iska laisa lahum ta'amun illa min ba su da abinci da za su ci a wannan wutan illa min sai daga dhari dhari shine wata ciyawa ne mai kaya wanda in suka ci zai kware musu hannun cikinsu. su kuma la yusminu baya gina jiki wala yuguni baya wadatarwa min ju'in daga yunwa kaga azaba kenan na me na wuta to saboda haka malamai sun yi magana dangane da yan bid'a saboda kasancewa za ka yi bid'a gara ka dera malamai sun yi magana akan bid'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa ya magana akan bid'a Allah wata ta'ala kan saya magana akan bid'a to mu dauko abun da dake mu dauko me Allah ya faɗa akan yan bid'a tunda muka ce masu aiki ne tuku amma kuma aikin ta wahala babu lada na'am saboda kai gudun bid'a mu dauko aya guda biyu a cikin alqur'ani to na'am akwai al-yawma akmaltu lakum na'am al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan faman اضطر في مخمصة غير متجالف لإثم فإن الله Allah غفور رحيم الله sarki ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau dai kan kowa ya san cewa wannan addini to Allah ya cika ta wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika ni'imata gare ku wa raditu lakumul islam dinan hmm. kuma na yarda muku cewa wannan addini shine addinin da Allah yake so na yarda cewa ku bauta ma Allah da wannan addini ta musulunci kaga wannan ayan Allah bai yadda wani abu ya karu ko ya ragu ba don ya ce ya riga ya cika abin shi domin duk abin da ya riga ya cika sai dai kuma ya dawo baya kamar yadda Umar yake fara idza tammal amru bada naqsuhu idan wani abu ya cika to sai dai kuma ya riga dawowa baya to kaga yan wani zo da wani addini ta ce Allah ya riga ya cika abin shi sannan abu na biyu mu zo farkon sautul hujurat Allah ya ja kullum mutane na'am بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا يا قوادن da suka yi imani la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi karda ku kuskura ku gabatar da wani aiki gaba ga Allah ko gaba ga manzonsa yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah kenan duk abin da za ka yi sai an samu karantarwan Allah a ci in ba ka ba za ka yi aikin wahala tukuru za ka yi aiki kuma ka wahala ba lada kaga amilatun nasu ba ke Allah ya ja kunne kar ka kuskura duk abin da za ka yi Allah ya ce annabi ya ce na'am kai wani aiki a ce me dalili ka ce Allah ne ce me dalili annabi ne ce domin illan bid'a malaman suke cewa al bid'atu tahdimu sunna bid'a tana ruguza sunna ne kuma wata farin al'umma tana rarrabe al'umma wata sudu tasudu an ittiba'i sahih yakan toshe mutane dangane da bin hanya ta kirki Wani walizalika ajma al-ulama'u qadiman wa hadithan saboda haka malaman da ne suka yi ijma'i ala tahzir minha cewa kowa ya tsoron bid'a dan bid'a bala'i bid'a bala'i Allah ya riga ya sauko da addinin shi ya yarda addinin musulunci shi da addini kuma shi musulunci duk abin da yake tattara a cikin musulunci Allah ya ba annabi Muhammad kuma ya koyar manzo Allah ya rayu cikin al'umma annabi Muhammad ya faɗa cikin hadisi yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ina jan kunninku ku kama sunna ku rike da kuma sunna khalifofi na shirye no ku yi riko da ita sosai kamar da zaka yi riko da wani abu da hakoranka masu karfin sannan ga cike ce iyakun kun bid'i ina jan kullun ku da bid'a domin duk wani fararen abu bid'a ce fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin kuma yace dalala duk wata bid'a fata ce wa kullu dalalatin fi nar kuma duk wani abin da yake bata akan addini to zai kai mutum wutar a wani hadisi manzo Allah yake cewa hadisin Aisha man ahadasa fi amrina hada ma laysa min fa huwa duk wanda ya kirkiro wani abu ya shiga da shi cikin wannan al'amari na addini wanda baya ciki babu nassi dalili ne to ana juya mishi da kayan ya kawata ce mardudu ta ce fahuwar su shi kawai za a je da shi Allah ya bukata a the same ruwaya yace man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwar duk wanda yayi wani aiki aiki aikin da babu umarninmu a ciki to Allah baya so Hmm. ka duba ka'idan man amina kaga man dinnan shamsiyya ce amala na gaban nakira ne wanda ka'idan ilimi annakira tufi siyakin shar tufidu Ke nan ba wata bid'a karami ba wata bid'a babba ba bid'a karami ba babba duk ba ta da amfani duk ruguzawa ne ba wani bid'a mai jin daga cikin maganganun malamai na kan bid'a imam malik dan Anas rahimahullah na'am imamu dalil hijra hmm. yake cewa man ibtada fi islami bid'atan duk wanda ya kirkiro wani bid'a a cikin musulunci yaraha hasana yana ganin tana da kyau ai ba laifi ai wannan abu ne mai kyau to fakan za'ama da fa yake tafiya yake riyawa ko abin abinda yake cewa annan muhammadan sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi muhammad khanar risala hmm. annabi ya yayi ha'inci a wurin isar da manzanci da shi bai fara ba sai kai kaza li'an Allah ta'ala ya kul don Allah yana cewa ayan da malai karanta da na karanta al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah riga ya cika addinin sa annabi kuma ya yi bayani yace fa ma lam yakun yawma yawma ibn dinan a wanda bai zamo da addini ba a wannan lokacin to fa la yakunu yawma dinan yanzu bai zamo addini ka duba wadda da mali imam malik kenan da a wancewa ga wani ƙari wani abu kamar manzo Allah su alaihi wasallam bai isar da manzanci ba ke kaga wanda kuma ya zagi annabi mai wata ya kaga arni imamu shafi'i shi kuma abin da yake faɗa dangane da harkar bid'a yace manista sana' faka shar'a duk wanda ya nemi ya ce wani abu mai kyau ne wanda annabi bai faɗa ba to yanzu ya zo da sabon addini kaga ai akwai hadari ko shi kuma imamu ahmad dan hanbal Allah ya ƙara musu rahama da yarda kuma Allah ya haɗa mu da su a gidan aljanna yake cewa yayi ruwaya ne daga an samu ruwaya daga Sufyan al-Thawri hmm. rahimahullah yace al-bid'atu ita bid'a da kake gani ahabbu ila iblis min al-ma'siyah bid'a fa shedan iblis ya fi son bid'a sama da saba ma Allah hmm. fa innal ma'siyata domin shi sabo yutab minha al-azmi me laifin zai je tuba ai ko ba haka ba me laifin zai tuba ko ba zai tuba ba amma dan bid'a fa wal bid'atu la ba baya tuba minha al saboda shi na gana abin da yake yi ai daidai ne zai ta kawo labarai tarihi wani ya taba kaza wani ya taba kaza sai ya tashi a sama ya tafiya daga nan zuwa misra linki biyu ya yi kaza dai kaza ba a karanta da ko hadisi ko aya wasu abubuwa kawai ga sunan dai tasoniya mala yace usulu sunna inda na Imam Ahmad kenan mm. asali tushe ginshikin sunna a wajenmu at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah shine kai riko da abin da sahabban annabi suke kai wa tarkul bid'i da kuma barin bid'a yasa manzo Allah yake cewa khairun nasi mm. mutane suka fi kowa su ne wanda ne zamani da su Malle ce mazar din ka duba azzu da kabir na imam ahmad al-imam ibn al-kayyim yake cewa shi kuma rahimahullah fil bid'i dangane da abin da ya shafi bid'a in ka duba littafin sa al lafan hmm. al-imam ibn al-kayyim yake cewa ko ka ce ibn al-kayyim ko ka ce ibn al-kayyim al-jawziya hmm. an gane imam ibn al-kayyim yake fada fil bid'a dangane da bid'a yace albin'atu dalalatin wallahi fata wa kullu dalalatin finnar duk wata fata kuma a wuta take shi yasa imamu shafi'i yake cewa ba shafi'iyya na na Qur'ani ba imamu shafi'i mai littafi al na'am nan abin da ya shafi adam yace da annabi Muhammad yace kullu bid'atin dalala yace wannan kullu din yatin ala babiha hmm. la ha taksir wannan fa tana nan fa a ije a kofanta ba wani taksir zai shiganta, ta kaga ta akwai kullu kulliya kullu zuciya wannan mantiki ne ba romu da wannan ilmul kalam wannan ba malama ba su da wannan karatu ko wani zo na ce maka eh ai kullu kulliya wannan juziya akwai eh ai yanzu ka ce ko wani abu da to yanzu sabu ai annabi bai sabu bari ba ai maza Allah bai sa za ba ai bai aiki a riga akai maka bida ke to kaga wannan bida yana da kyau to wannan ga maka addini ne ko gaye ne wannan gaye ne ana ba addini bane yanzu ka sa babban da wanda ya sa babban riga da wanda ya sa zaria da wanda ya sa falmara da wanda ya sa dogon riga wani ne ladan shefewa tsakanin da Allah akwai wani mai ladan ciki da wani yafi wani duka riga suka sa to da haka wannan ba addini bane su wannan sutura ne sun sa maka kayan suka sa kun kowane su mutanen gari da yin urfi irin kayan da suke samu yau amerika sun ga limami da zanzu da kol hey man ko ba ka ba kuma imam ne a naka za ga wannan sai ku tafi kafin imami zo da zanzuru sha mara laka jibi ba a biya ta isalla wala ba kowa zai fita shi wannan armi ne su da ba ko ba haka ba kowa da suke ko nan mu da muka je saudiya abin mamaki babban rigar nan kaje sai dai ka ka za ka zama da ba a cikin su sai ka je bai baka yin kyau a ba za ka dogon riga ne kai masha Allah ka ga babba shugaban su na kasa dogon riga da jallabiyan da rawar a kai haka imam kwa da yin kayan su amma kai na za ka zaga shugaban kasa an ninki an wanke makaya an sa sace an sa alida an sa kasa kwaci a <laughs> bai da mamaci da wanda ya fito daga yin sai dogon riga mahulla to saboda haka al'imam ibn al-kam yake cewa bid'a bata ce kuma kowace bata tana wuta ne mana hadasa fi dinillah don da ya kirkiro wani abu a cikin addinin Allah shay anna wani abun da laysa alaihi amrun ba umarni na annabi to faqarrata wallahu wa halaka Allah zai jiyar shi kuma zai halaka wa asalin bid'a asalin bid'a da kake ganin nan shubuhatun ne fil hmm. wallahi ne a cikin zukata na mutane wa shahawatun nufuz wani abin da kawai rai yake so na son rai wa dina shi addini lam yuktara litabdil wala lil ba a kirkiranta ko wani daga banda ba ya zo ya ce gashi kaza a'a ita kawai bal addini littaqwa wa tamassuki bis sunna taqwa ne da kuma riko da sunna ta annabi Muhammad kaje ka duba igatul lafa na ibn al-qayyim Sheikhul Islam Ibn Taimaitar al-Harrani rahimahullah Allah ya kara masa yadda da rahama Allah ya hada mu da su a gidan aljanna yake cewa inna aktsaral bid'i yawa yawan bid'a fa inna ma sani tun shuha shuhatu fil qulub abin da ya tayar da ita ya zo da ita son rai ne kawai daga cikin zukatan mutane wa shawatu fil nufus da wani abin da mutane kawai suke sha'awa a zukatan su in ka dawo majmu'ul fatawa na ibn taymiya ka ga wannan magana shi kuma al-imam ibn rajab al-hanbali mai littafin nan jami'ul ulum wal hikam sharhin da aka yi ma littafin a arba'un hadis kusan babu wani littafin da ta samu sharhi kula na ilimi a cikin sharhin da aka shiro din da aka yi ma arba wani kamar wannan littafi jami'ul ulum wal hikam akwai ilimi a ciki wallahi akwai ilimi sosai sosai malaki cewa shi ko ba hambale ne don alhambali ake kiran shi fa kullu bid'atin duk wata bid'a da ka sani dalalatun wala bata ce wa in ra'ahan nasu hasana hmm. ko da mutane suna zan wai tana da kyau yake wallahi ba ta ba ta da wani ke ba ta da wani amfani to manyan malaman mu da baya bayan nan kayan ce wancan ku dama ne to nan ko na baya bayan nan irin su Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah hmm. yace al bid'atu khatiratun jiddan wallahi bid'a hatari ke babba dan bid'a yana fada ma hatari li'annaha domin ta bid'a tunafi kamal ittiba'ir rasul yana hana mutum ya samu cika wajen koyi da annabi Muhammad don manzo Allah yana faɗa kuma kana karban wani abu daban annabi ya ce kuma kana son ka mishi gyara wallahi bi da ka ga zo abin mutum an sa mutum a rami an zana wani abu wannan fa wannan fa bid'a ba ba fa sunna bane ya fulan uzkur ma kharajta alayhi min ad-dunya tuna abin da ka fito ka bar shi a duniya shan shahadata Allah ilaha wai mala'iku za su zo ta ce ito eh, ga yan uwanka na duniya suna tsaye da kai wannan fa dai ake Allah ba sunna bane ba wani amfanin ka wannan abin da annabi ya faɗa in kun binne mutum annabi ce istaghfiru li akhikum ku a kai kabarin shi ku roƙa mishi gafara wasu alulahu tasbih ku Allah ya bashi dama ya amsa tambayar da za a masa kabari fa innahu al'ana yus'alu domin yanzu za a masa tambayoyi haka annabi ya faɗa ku zo kun ce wai tuna abin da ya fito shahadatu Allah ila illallah wa annahu kaza kaza kaza wa anna aka tambaye wani malami to me yasa za a ce ya fulan ibnu fulan ba wai sai a ce ya ware dan wanki ba za a jingina shi da babansa ba kuma ɗaya ya kamata a jingina shi da uba shi ne asali don uba yake haɗa ‘ya'yan shi sai wani ce wa e eh, ai san eh, da yawa ai eh, zato ne saboda mata suna yin abin da bai kamata ba killa wannan ba baban shi ba ke sai kaga zargi ya shiga oh. ka zargi shi kuma ka ce gawa kana nema mishi amma da kalmar zai sai zama ka kan ma da shi ne wallahi tarki ne da bai da wanda dalili ba shari'a ne, tarki ne al'ada ce bid'a ne ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saka da mutane da su fidda'u da ake duk al'ada ne mutum ya mutu a za a ce za a yi kwana arba'in farko za a sauke mishi qur'ani kana ta sun su ya sun da wani matattun hadisi ku karanta sotul ya ci ga matattun ku hmm. wasu na samun sauƙin azaba wannan ƙarya ne hadisi annabi ba wannan magana shi gawa in kana son ka samu tasiri kai aiki haka Allah ya faɗa a na jin wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura ثم يجزاه الجزاء الأوفى الله يفعل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى dan adam kowane mutum fa aikin da ya fa shine fa abin da yake tafiya da shi ba wani abu face abin da ya aiwatar da kansa wa anna sa'ihu sawfa yura za a nuna masa aikin sa in an nuna masa summa yajzahu jazaa'al awfa ko hmm. sai kuma a cika masa sakamako abin da yake suke sai kai masha hanka kuma sai ya kwanta a kabari sai ya yi talƙi ne ba sa shi ka tashi ka yi masha hanka a duniya ba ai akwai adar nan? ka cuci mutane ka yi ka ai billahi lalzi sai ka yi fuskanci matsala malaku za su tada kai ba ɗaure ka ba karke a yi gari da ka zuwa kwalba zuwa ba wallahi sai sun tada sai ka tashi in za a ganka kinkirin yadda kake a duniya wallahi za a ganka zuwa a kamar yanzu na'am ko sai ka ba su amfani za ka wallahi ka nisanci bid'a wallahi bid'a rushe addini take tana hana mutum yin wanzu Allah bin ba ta ce yana hana mutum yin annabi ka duba fatawa nur al-dar na bin sannan har wa yau a sheik muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah hmm. muhaddis Allah ya gafarta masa yake cewa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a bata ce yace wala yustasna minha shay'un la fil ibadat wala fil adat al-muta'abbad biha ba ba istisna ya ce ban da bid'a naga ga a ce sam abubuwa na addini na ibada da abubuwa na yau da gobe wallahi duk inda ya bid'a ce wallahi shari'a ka duba silsilar sahiha na albani a shek sale fauzan hafizahullah hmm. shi ma yana da zance akan wannan Ya ce albina wa akbaru min al-ma'asi bid'a ya fi hatsari sama da mai saba ma Allah mai sabo zai yi tuba Allah kawai gaba tuban shi kuma manta a min az-zulmi kama la zamba lahu wanda ya tuba ka wanda mai yi ba na'am sai ce li'anna sahibal bid'a domin shi dan bid'a ra annahu ala haqqin yana kan daidai ne ba haka ya fahimta shi an ka duba sharhi na kitabut tauhid wanda Sheikh Fawzan ne hmm. za ga wannan magana saboda haka yan uwa wallahi bid'a bala'i bid'a ba ta da wani amfani za ka yi aiki tukuru kuma ka sha fakin wahala ka je gaban Allah kuma babu lada to Allah subhanahu wataala ce duk yan bid'a haka da su koma gaban Allah subhanahu wataala ba amfani Allah madaukakin sarki ce wuju وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية الله سبحانه وتعالى يتي وجوه وكم بانغري نفرقو كده sai ce bangare na biyu wani su fiskoki yau mai izin a wannan ranar na'ima suna cikin ni'ima ta Allah subhanahu saboda mai hara biya aiki da suka yi sun yi aiki kuma Allah ya yarda da aikin Allah ya karbi aikin kuma ya musu sakamako mm. kuma sun yarda sun aminta da sakamakon da aka musu Allah bai harince su mm. bayan nan ba fi jannatin aliya suna cikin aljanna madaukakiya wanda muka ce abu sa'id al-khudri ya rawaito hadisi tabbatacce ya ce kowane aljanna da ka sani akwai daraja daraja ɗari kuma kowane mataki na daraja na ɗaya zuwa na biyu ya kai faɗin sama da kasa to wannan sai ka yi tunanin irin girman yalwar ramin Allah subhanahu wa wata. na mutum da ya ba biyu ba uku ba ba wannan kannin ba kannin baya ba ba mutanen jiwo ba na kebiyo ba na mutanen garin an haka tun daga zamanin annabi adam aka baka aljanna wanda fadin shi aka fadin sama da ƙasa kowane kowane matsayi ɗaya zuwa na biyu hawa na biyu ya kai fadin sama da ƙasa haka har ɗari na mutum ɗaya sannan daga cikin darajar da ke cikin aljanna dan aljanna ya shiga la tasma'u fiha lagiya hmm. bai jin wani ashashen maganganun banza mara amfani surutai marasa amfani ba zai ji ba ni'ima ne kawai fiha sururu فيها عين جارية نعم فيها صور مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة نعم وسغابي مبثوثة أتكي هل ينزو daga cikin sifa abin da yake cikin gidan aljanna bayan Allah ya gaya mana madaukakiya ce kaga fi jannatin aliya madaukakiya da wannan benin kaga sifa ce na aljanna sannan ba a ji shan maganganun banza ko maganganun yan kwaya babu a ciki kaga sifa ce na'am daga cikin sifa na uku a gidan aljannar yace fiha ainin jariya akwai idanun marmaro mai gudana mai gudana ya kai kawo tekun mata za ka sa ka sha kawo maka zuƙo zuma ne gashi da su giyan nan duk gashi na wanda baya samari sha kayan kankan kakunci fiha a cikin gidajen nan sururin murfuwa ko su gadaje maɗaukaka hmm. wanda kuma a ƙarƙashin gadajen kowane ɓangare shine ainihin jariya wa akwabun maudu'a ga wasu kofuna nan a ajijiye wanda kuma rurrufe drinks ne kayan shaye-shaye ke ci an jera su tare da kayan shaye-shaye a ciki kaga Ima ce yasa ce wani mariku masufa da matasan kai waɗanda suke ababen jerawa matasan kai in kana zaune akwai matasa ka ɗan shingida in kana kwanci ga wannan in ka bar wurin da duma a can ga wannan matasan ga suna a jere a gidan aljanna wa zarabiyu mabusufa ga kuma zanin gado nan a warwaze mm. ko ka ce dalduma ko ka ce zanin gado na ni'ima a nan a cikin ɗaki akwai zanin gado ka kwanta mai ni'ima ka fita falo gashi a can kana da bukata akwai matasan ga zanin gado kare can shi a can kare can gashi a can duk Allah subhanahu wata'ala ya tana dawa yan aljanna sai mu karanta wannan sai mu amana afala yanzuruna afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat na'am wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardh nafsi kaifa subihat Allah subhanahu wataala ya ce wai shin mutane ba za su yi dubi ba zuwa ga ilal ibil zuwa ga raquma kaifa khuliqat yaya Allah ya sawwara halittar raquma hmm. ka dau wa'azi mana wa ilal sama'i mutane su hau su kalli sama mana kaifa rufi ya Allah ya daga darajar ya daga sama ke sa ka ji wani ke cewa a cikin magabata ɗiba ɗaliban sai ce ku zo mu je mu hau dutse mu kalli sa mu ga halittar Allah hmm. wa ilal jibali kalli mun yin duwatsu kaifa ba yadda Allah ya kafa su akan kasa hmm. wa ilal arzi ku kalli kasa kaifa su da yadda Allah ya shimfida ta to raƙuma raƙumi yana da wani wani abubuwa kamar da al-Imam Ibn Kasir yake cewa ai eh, khalaqaha ajiba halittan da Allah ya mata akwai ababen ban mamaki ya kuma fa yana iya jure mai kishin ruwa na'am zai yi tafiya daga nan zuwa da za ku ji sha ruwa ba sannan kuma na iya sa baki a ruwa sai shanye tanki in yana jin kishin ruwa sai dawo da ruwan da ya sha kai za ka yi da alamin shi na kaci sai dawo da shi sai ci gaba da menin nashi sannan raƙumi na iya cin ciyawa mai kaya ba zai cutar da shi ba kuma raƙumi na iya ɗaukan kaya wanda hankali ya wuce hankali idan zai zauna ƙasa ku ɗauki motoci ku ɗora bayan shi har in yi balan to zai miƙe kuma zai tafi sannan gashin idonsa yana kare shi daga ƙura wannan gashin idon sannan kun ga ana shan madaransa ana cin namansa ana kuma hawansa ana amfani da fatar kamar da ya tabbata a cikin hadisi cikin sai buhari a hadisin aras dan malik hmm. akwai su bayan Allah da suka taba zuwa sun zo garin madina sai zama ba saba da zaman garin ba sai jikinsu ya fara a haka hmm. ko fita da kuraje ko na mace haka sai mu zalla shi a kai su barkar rakumi su sha nono su sha fitsarin rakumi waraka ce sai ya ba su lafiya shi ya sa masana magani akwai daga cikin magunguna da ake amfani da shi da nonon rakumi da kuma bolin rakumi malamai sun tattauna a kan to kamar a wannan lokacin magani ne to a yanzu fa wani suka ce ai tun da zamanin mazan layi amfani kuma nasi bai zo ya ce ba to ba wani abin da zai hana sai wani suka ce to ai an ambaci fitsari ta ce to ai duk dabban da wannan ka'ida duk dabban da ya halarta a ci to bolinsa da fitsarinsa ba na gasa ba ne bolinsa da fitsarinsa ba na gasa ba ne kai ma kan kana cin kashin sa ne lokacin da aka tatse abun nan da yake cikin shi na hanji na akwai kashi ba ka wata sai gasa kansu cewa kuma yi daɗi ke da shi ko ba ka ba <laughs> saboda haka <laughs> saboda kowa ya ci saka duk dabon da ya a ci to ba laifi ba ne bolinsa ba da ya ba ne yinsa ba da ya ba ne kashin ba da nisa ba ne to da dai a hadisi ya tabbata cewa bolin ragumi da ifsarin da nono duka yana yin ne yana yin magani Sau mu tsaka to da haka yan uwa za mu tsaya nan insha Allah ta'ala a idan Allah ya kai mu za mu ƙara samu sai mu shiga suratul fajiri saboda akwai wani wuri da muke son mu tafi da ma a cikin gari a shi sa muke son mu dakata nan insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu ta'ala ya bamu lada wanda kuma muka kuskure Allah subhanahu ta'ala ya ce mana assalamu alaikum ya wabarakatuh